Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. Studio Kalangu tana yankin Difa a ɗakin magana na Radio Alternative. Ku rike da kyau dai studio Kalangu na hulɗa da gidajen radio 46 da ke sassan wannan ƙasa ta mu ta Nijar da kuma gidajen talabijin guda shida. A cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya cin zarafi kuntatawa ko kuma musguna da ke kamari a arewa maso yammacin najeriya ya tilastawa mutane fiye da dubu tserewa zuwa wannan kasa ta nijar a watan afrilun shekara ta 2021 a jimce 'yan gudun hijira fiye da dubu 60 ne suka samu mafaka a nijar makwabciyar najeriya wannan kuma tun cikin watan afrilun shekara ta 2019 yankin bifade ya kasance yanki mafi girma wajen karɓar 'yan gudun hijira da waɗanda suka ƙaura daga gidajensu da aka rarraba su zuwa sansanonin 'yan gudun hijira wasu suka samu matsuguni a cikin gidan iyalai misalin sansanin 'yan gudun hijira na sayam wato da ke karamar hukumar shatimari da ke ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin difa shi dai wannan sansanin 'yan gudun hijira an buɗe shi ne a shekara ta 2014 ya zuwa ranar 15 ga watan disamban shekara ta 2020 an yi rijistan iyalai 5,394 na mutane 20,023 da aka rarraba su zuwa unguwanni guda bakwai a cikin sansanin a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ICR wannan cunkoso na jama'a ba zai kasance ba tare da illa ba ga mafi rauni da suka kasance mata da yara dalilin haka ne cin zarafi da musguna ko keta haddin mata da yara yake shafar sansanonin 'yan gudun hijira cin zarafi ya shafi fyaɗe kai duka ko kuma ta fannin tunani ko tattalin arziki ko na hukuma ko na baka ko kuma wato na yake ta haddin mata a yau domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana ina tare da madan aishatu satima amsa gana wato wadda take ma'aikatar eh, ci gaban ɗiya mata da yara ƙanana a reshen difa sannan kuma muna tare da madan aji kwalu wato tijjani mamba ta kungiyar nan ta sos eh, farm victim de violence eh, familial sannan kuma ina tare da malam hassan bello coordinator kungiyar nan ta rutab reshen difa ni ne mamman ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da kame da ni bayyana muku a nan ɗakin magana dai ina tare da wato bakin da muka gayyato muku an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi bari in fara da kai Malam Hassan Bello ka gabatar da kanka da matsayin naka. Assalamu alaikum. Ni ne Hassan Bello ni ne magatakarda na kungiyar hula hula wadda kice marotab a nan jihar difa eh kuma an kungiyar hula hula musamman ma a cikin kare hakkin ɗan adam shine aikin mu kenan na farko na gode barin koma wajen madan aishatu ku gabatar da kanku da matsayin naku eh ni ce aishatu shatima amsa gana to direction regional babban ma'aikata mai kula da hakkin mata da na yara eh, can da muke aiki To madalla na gode malama Hajji Kwalo Tijani sai ku gabatar da sunanku da matsayin naku. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ce Aji Kwalo Tijani ɗaya ga mutanen da suke aiki cikin SOS Farm Team de Violence. To na gode. E bari in kuma gare ko madan Aishatu shin idan ka ce cin zarafin ɗiya mata mi kuke kallon wannan kalma? To cin zarafin ɗiyan mata abu ne dama eh, akwai shi cikin region kin difa mai yanzu ya yi kamari kwarai-kwarai ma yadda kuka faɗi yanzu mai ake cewa wannan gudun hijirar nan ba su suka fara kawo har ya zama yawa paske birema yanzu yadda nike faɗi maka a yanzu babu ranar da ba a registry viol viol kin babu ranar da ba a registry shi kullum sai an kawo irin wannan kukan nan a ce an yi violin an yi mai cin zarafi an yi fyaɗe fiyadin nan wallahi kullum akwai shi kullum akwai shi kuma yanda kawai yanzu har ba ma gudun hijira ba har ya shiga cikin gari ma cikin gari ma yanzu ana ganin shi. Eto eh ya ne ake wannan matsala ta fyaɗe ta yi kamari a waɗannan wurare ma? To a wuraren yanzu mu yanzu biron namu yanzu mutum hudu yake da akwai suna nan wannan suna kula da musamman irin wannan aikin aikin nan. A yanzu da nake faɗi maka babu ranar da ba a maka yau da sahi ma na iske ana nan ana ma wata tambayoyi. Wannan kullum ne eh, cikin wanga satin nan eh, wani eh, soji ya ya faɗa mace mai miji da bindiga ya ya sa mata faske ya lete kushe tana nan kwance ya ya iske ta da bindiga mm. zai ya ce in bai yarda da shi ba zai yi abin zai yi fiziyan shi mm. to ya boye fuskar nashi ita bata gane shi ba ta yarda dole ta yarda mai ciki wata bakwai gare ta sai da ya mata fyaɗe. kuna nufin kamar matsalar da aka samu a yankin tera tare da sojojin kasar caji irin wannan ne dan faru a nan nan ma akwai shi paske a boye dai ne basu boye basu bayyana kansu boye ya suke yi musulman matan ne suke zuwa suna kawo su sun ji ka san yau mutumin da baka sani ba ka san baka iya kai wannan kishi kawai kana iya kai dosiye mai bayyuwa kai su yi mutum da baka san kowa ne ba. musulma akwai shi bremen fyaɗe akwai shi yanzu ma an yi klase kin na shi zai yi preme wannan fyaɗe na fyaɗe na fyaɗe na fyaɗe eh, na bayan cin zarafi na mata shidda da ake zana to wannan fyaɗe na shi ne na fari to bayan shi ne yake na wannan me ake cewa violence physiologic yake zuwa bayan shi um, eh, wato eh, a yi ta kuntata ma ta fuska tunanin na to shi ne ke zuwa deuxième position ina gode madan aishatu bari in koma gare ka malam ah, hassan bello matsayin ku na kungiyoyin fararen hula da ke nan difa shin eh, wani eh, kallo ne kuke yi ma wannan matsala ta cin zarafin ɗiya mata da yara ma musamman a yankunan sansanonin 'yan gudun hijira da ke nan difa. yawa wasu billahi samin alim shi tsanin rajin bismillahi rahman rahim na gode da daman da ka bani yadda ka hudi ne mu wasar da muke ma wannan matsala na cin zarafin ɗiya mata ka san duk inda aka ce akwai yaƙi in an ce konfli ya tashi arme a wuri dole tunda akwai cikin zamantakewa na al'umma ko wanda suke da rauni musamman mata da yara kuma wa'annan mutane su ne masu ƙananan ƙarfi na al'umma kuma yawanci duka su ne suke shan wahala su ake musguna ma to dangace da wannan ne abubuwan na wannan musgunawa da cin zarafi yawanci duka wannan yaƙi ne ko da yake dama akwai shi amma yaƙi ya zo abun karuwa yake ai kun ji yanzu directrice ta gaya muku wadda take direction na eh, promotion de la femme ta faɗi ta ce wannan abun yanzu ya yi kamari sosai kuma ni mu a ganin mu dangance da wannan yaƙi ne da ake tunda in yaƙi ya zo yadda na ga maka ne gidaje suna watsewa tattalin arziki yana watsewa kuma violence yana karuwa a cikin zamantakewa na al'umma kamar ana so a yi aiki da ƙarfi ko ina to waɗannan abubuwan su suka taru suka kawo mu wannan wurin ake samun wa'annan ire-ire na cin zarafi kala-kala na mata wanda na ga maka duk iri da yawa da akwai wannan yawanci duka ana ya samu su tunda sauran suna dangance da al'adunmu ne saura kuma suna dangance da wannan yaƙi eh, in ka ce al'adunmu kamar wani misali to kasan a al'adunmu an ce namiji shi ne namiji shi yake da iko shi yake da ƙarfi saman mace kenan wannan abun yana sa mata maza wani lokaci suna abi su wuce gona da wuce gona da dangance da wannan mukami da aka basu na'am eh, za mu sake dawo gari ka malam hassan bari in dawo wajen eh, madan aji eh, kuna cikin wannan kungiya ta SOS favor wato matan da ake kwantatawa a cikin zaman rayuwar su ta yau da kullum shin ya kuke kallon shi wannan al'amari na matsalolin da mata suke cin karo da su musamman a cikin sansanonin yan gudun hijira to assalamu alaikum ni magana da zan kara abuska abubuwan da suka faɗi da mada aisha ta haɗi kuma da malam ya haɗi abin da zan kara duk abin da suke haɗi tare dai kusan tare ta tare muke aiki da su abin da ya shayi matsalan musguna mata ko ko cin zarafin mata da ake yake yawan faruwa a cikin wanga mu a daji muke yawanci duka aikin mu a daji yake muna tare da wanda abubuwan yake samun su ne muna hira da su saboda mu yanzu aikin mu mai karhi menene wayewan kai yan shine ma babban aikin da ya kamata muka gani ya kamata shine muke yi muna da kungiyoyi da yawa da muka dora su da kansu a cikin ƙauyuka da in suka ga abin suna ɗokowa an musu formation sun sha formation da kyau sun san ina ya kamata su kai kamar yadda hajiya ta ce yau ma ta samu macen da ta je wuri gare ta da kukan an mata mata muna tara su muna ba su wayewan kai da kyau da kyau mm. suna ji ƙauyuka lungu-lungu inda wani tun tunda an ce me ake cewa duk abin da gwamnati ya kamata kamar yayi duka shi dai abin da yauniyar ta gwamnati shine gaba duka saura bin shi ne suke yi to yanzu duka ƙauyuka akwai inda tsakani da allah musamman ma da akwai gwamnati wani lunguna yan hijira sun zo sun zamna wani bai taba zuwa babban gari ba ma bai san ba ma wannan abin da ake mishi cin zarafi ne shi wani bai ma sani ba sai a lokacin da in ka tai cikin wayewan kan da ake badawa a nan ne mutane suka fara gane menene menene yanzu kamar da kuge da kuke kaiwa a wurare daban-daban kun taba zuwa a cikin wani sansani na yan gudun hijira haka wanda kuka tattauna da eh, mata da ke da ke cikin wannan wuri da ma yara din kwarai da gaske muna zuwa sansani da yawa na yan hijira muna hira ban mu ma haɗawa hira da 'yan mata da ƙanana muna yi tun da cin zarafin nan an ce mata hatta yara ƙanana ya shahe su rabawa muke kashi kashi kowanne mu yi hira da shi mu ji wanne ne matsalolin su ina ganin kamar wace irin musguna ko wani cin zarafi na mata za a cin karo da shi a cikin sansanin 'yan gudun hijira misali ka san duka gudu wannan me ake ce mishi eh, tashi hankalin ga da mhm. ya zo mutane na ƙasa daban sun zo tarbiya ya bambanta al'adu sun bambanta wani zai ma cin zarafi bai san a wani wurin cin zarafi ba ne ba mutane ba na gari guda ba ne al'adunsu ba guda addininsu ba guda ba dole ne in suka zo suka zamna abubuwa da yawa yake biyo baya kuma gari shi ka baro duk abin da kake ka zo sirtu diya mata da mace kun san da su su a cikin gida yanzu cikin harka gudun hijiran ga su ne suke komi su suke rike da gida mace da diya mace eh, zan sake dawa gare ke eh, zan dawo madan aishatu eh, matsalar wannan ta 'yan gudun hijira da kuma 'yan Nijar da suke da aka kaurar da su dalilan tashin hankula da ke wakana a wannan yanki na difa dalilan wato wannan matsala ta 'yan boko haram eh, shin wannan ma'aikata ta ku wani ayyuka ne take gudanar a nata bangare domin fadakar da mutane musamman mata da suke cikin muwacin hali haka to mu direction eh, yanzu wannan me ake cewa violence ba zai shirya jarki na yanzu mutum hudu suna nan musamman shine aikin su wannan mutum hudun nan shine aikin su e, eh, kowace sahiya biyu biyu suke huta karce karce suke bi su waye musu kai to a cikin waye musu kai daga sun yi buje kaɗan sai ka gani mutane sun zo wurin su su ce ga abin da ya same ni Kamu eh, kamun su tashi suna samu biyu uku ko hudu wato yanzu dai kamar mutane sun gane da lalle abin da suke cin karo da shi sun gane suna iya bayyana shi eh sun gane kuma bancin wannan ciki wannan hudun da wanda nake hudi masu kula da irin wannan abubuwan nan mutum hudu a direction kuma a can department su gari ruwa gari ruwa suke bi ta tace suna sensibilisation kinna suna waye musu kai su ma suna waye musu kai su ma a can mutum hudu can ma to mutum hudu na suma yau in sun ta yi wannan garin gobe wancan gari suke taya suma suna waye musu kai da ta sa take kullum muna da wannan bbg eh, nan kullum suna kawo kuka sai a zo a musu abu da musu dosiye an bude musu dosiye daga nan an yi musu tambayoyi an ji abin da ya suka faɗi duka an ɗauka sai kuma a je sai a yi oriente su inda ya kamata sai inda ya kamata a can biro kuma ana musu meke ana ana ana ba su dan tallafi kaɗan ta ana ba su gudunmuwa dai ta yadda dai za su ta yadda harkokin su na yau da kullum eh to an san da eh, musamman wannan ma'aikata ta ku tana ta yadda waɗannan ayyuka na na wayar da kan jama'a eh, kuna zuwa a sansanin gudun hijira haka domin ku tattaunata da su justement inda suke ta yamma wurin gudun hijiran ne karciye karciye suke bi duk inda suke zamanin nan karciye karciye eh, wannan landiki nan da ya wuce na bi wata guda a cikin su madanna ta yi kamun mu tashi har ka wajen biyar muka samu kamar waɗanda irin eh, masalolin matsalolin nan da muka yi buje kaɗan sai suka biyo mu ga matsala na ga matsala na to biyun bai shahi abin gaba violence ba na abin gaba eh, violence bisa me yake mace ta ba ma dan kishi ta kashe don ka wannan self protection ne wannan don ka sai biyu na sai ta tura ma protection uku na sai ta yi bude musu dosiye wanda na raka don ka haka ne kullum akwai kullum mu biro mu akwai inda na faɗi maka kawo wannan sojikin nan eh, wannan ba ma gushi man cikin gari ma suna yi cikin gari ma ana samu me wannan na biyolkin nan shine na fari kuma akwai problem guda eh, na me ake cewa mariage forse ko ko mariage auren dole auren dole bon dole ma akwai shi me na yara kanana eh, ni eh, yara kanana baki ba a shi mai nan lokalkin nan shine nake yake bani zahi hmm. yake nake wato wanda yare da za a hana ta ta yi karatu a mata aure paske akwai wani kada yanzu muka samu yanzu yarinya ela 13 ne wani goma sha uku gare ta Eh, collège da take cesium da take wannan mu furma kirkin ki a 13 de mois ça veut dire que tana da avenir tana da avenir vraiment ta kula da lakul tana avenir mai yanzu an tabar ta yi abandonin lakul yanzu ya kai yan yanzu an za a mata Eh, eh, wannan duka kakin eh, nan duka akwai su haka ne eto ina so in dawo kan cewa da kuka yi kamar wannan matsala ta musguna ko fyaɗe kamar yana son ya zama ruwan dare game duniya alhali kuma bai kamata ba shin waɗannan matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka domin daƙile wannan waɗannan matsaloli to wannan waya kai nan Allah ya ƙara musu abin ga kwa kusa a Dibrema paske su suna invita muna waye ma duniya duniyar na gaba ɗaya kai muna waye musu kullum muna waye kai na kullum muna yin shi eh, ba ma cikin abin gaba ba ma radiyon ba kuma a karce karce ma ana organize muna ta muna musu kuma ana musu eh, le petit formation mm, ana ba kana horo eh, ana ana musu ana musu me avec tout ka sani har yanzu sai yau da gobe yau da gobe wannan sai su gane ina gode madan hajiya eh, malam hassan eh, in koma wajenka eh, shin a matsayin ku na kungiyoyin fararen hula shin kuna kai rangadi a wuraren sansanin yan gudun hijira kuma misalin ina da ina kuka je wanda kuma wani aiki ne naku a game da irin waɗannan matsaloli yawa na zaton da fari ma na ga maka nake mu a matsayin mu na kungiyoyin fararen hula kungiyoyi ne na kare haƙƙin 'yan adam kuma an ci kare hakkin yan adam hakkin kowa ya shiga ciki duk wanda aka ci shi duk wanda aka musguna mishi in ma babba ne in ma yaro ne in ma mace ce in dan Niger ne in ba dan Niger bane ban bambanta yanda doka ta tsora gwamnati nauyi ta kare duk wanda suke cikin kasanta ko 'yan kasanta ko wanda ba nata ba mu ma haka ciki aikin ban bambance mace kuma dangance da aikin da muke yi wannan ne ya ga maka duk wanda lokacin da wannan harin hare-hare wanda suka zo kasar Niger kenan tun shekara 2015 mun dai mun samu dama dangance da mutan da suke talaho mana tun akwai masu hannu da shuni wanda muke hulɗa da su duk lokacin da muke da eh, partner wanda suke kama muna muna zuwa sansanin gudun gida ko na 'yan wanda suka zo makwabtanmu daga gudu ko ma 'yan kasa wanda suka bar mazunguni mm. daban muna waye musu kai ban da wannan akwai lokutan da mutane su da kansu ke zuwa tunda in an maka cin zarafi ko an take hakinka abu ne na doka kuma yawanci duka mutane kansu bai waye ba dangance da ina za su je su nemi hakinsu kenan mu mu ne wuri, na farko inda mutane suke zuwa kenan mu ne kuma muke bin sawo da mutane nan mu ce su ga inda ya kamata ku kai kara ga abin da ya kamata ku wani lokaci muna raka su har wajen shari'a kuma ban da wannan muna denunciation tunda mu a matsayin mu na kungiyar hore hula ba mu yarda ba ko mutane wanda suke dauke da makamai ko ma ya kasance jami'an tsoro tun duka bi ana samu inda mana wayancan mutane ne yan ta'adda su ma bai kamata ba amma shi ya yi dama dama akan a ce shi jami'in tsoro shi da yake da nauyin ya kare talaka shi da yake da nauyin ya kare mutane a ce shi yake cin zarafin mutane da ya kamata ya kare kenan mu a ganin wannan ba mu bayuwa ba mu yarda kuma abin da matakin da ya kamata ɗauka shine na hwari gwamnati ya ɗauki sandan shi na iko ya san da shi yake da nauyi na kare talaka a cikin kasanta da dukiyoyinsu gaba da inda suke kuma ya kasance in wa'annan abubuwan sun samu musamman ma in cikin jami'an tsaro ne aka samu ko cikin ma'aikatan gwamnati gwamnati ya sa eh, doka ta yi aiki a ɗauki sandan iko a bugi mutane saboda a yi maganin wani abubuwan kenan in ba a yi ana yi ruha-ruha ana gyara shi ne yasa yake ci gaba. Eh, eh to an san da eh, yawanci akan ce mata ne wannan matsala ta fi shawa. Me eh, mata ta shafa ba maza kaɗai ba? a na ga maka da hari ma saboda mata su ne suke da rauni. Ai mun san a ƙarfin haka na jiki ma mace daban take da namiji. Ban da wannan yawanci ɗazu ya ta ga maka mutumin nan wanda jami'in tsaro da ya zo ya tilasta ya kwata da matan ai da bindiga ya zo. Kenan saboda tsoron nan kama. za ka yarda shi yasa abun ya yi shawan mata non seulement su suke da rauni tunda na ga maka a cikin wannan situation na yaƙi na samu musamman mata da yara da tsohi sun shan wahala su ne masu rauni a ciki shi namiji mai ƙarfi wannan yana kubuta da ƙarin shi kuma ko yana da yi rikici ko ya fada ma da mutuni ya kwaci kanshi eh, yanzu kamar misali a nan difa eh, kamar sansanin 'yan gudun hijira nawa ke da kwai a naka ra'ayi sannan kuma waɗannan ayyuka ne kuke yi eh, na ƙara eh, fargar da su na eh, musamman ma su mutanen saboda yawanci kamar 'yan najeriya ne ɗan najeriya idan yana cikin wata ƙasar da ba ta shi ba akwai wuya nake ganin ya zo ya kusanto ku don ya ce an yi mishi haka an yi mishi haka duk ba ku ganin duk waɗannan ba wasu matsaloli da suke ƙara hana ruwa gudu ba ga ci gaban kare waɗannan mutane duk haka ne amma duk da haka nan na farko dai sansanin gudun hira wanda akwai wanda gwamnati ya kai mutane wanda an san wannan sai da sit official kamar na sayam kamar na kabilawa kamar na kime gana wanda ke kusa da gigimi wannan sit ne gwamnati ne keɓe kuma an kai komi da komi gwamnati ya kai mutane ban da wannan akwai shi wannan wanda informal mutane su suka suka nazar kansu kuma ya kasance masu hannu da shinu suna suna talawa musu. Eh, to ba ku ganin wannan babu matsala ciki eh, idan ka kwatanta waɗannan bangarori na sansani da wanda gwamnati ta kafa ta da haɗin kan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da kuma waɗanda ba gwamnati ba ta san da su ba magunan ba za a samu wata matsala ba wajen ta yadda su. abun ne ya yi wa gwamnati ne bai tsara ba da kyau mutanen tun da fari tun ba shirya ba da kyau mutane suka fara zuwa. aka zo aka zo har namu ma suka fara barin garuruwansu 'yan kasa su ma to abin gwamnati bai tsaya ba ya tsara da kyau shi yasa mutanen ba su ma cika son tahiya inda sigin da gwamnati ya kai musu ba da su kai da kanka hodi akwai wanda ma ba su ko sit ba sun zo cikin gari sun zama cikin gidajen yan uwansu da cikin gidajen yan aminan su kenan shi yake kawo sarkakiya mutanen wani lokaci ba a iya sani ma ina ne suke tunda abun akwai seat na gwamnati akwai wanda mutane suka tsuna wannan su su mai hiyawa da su suka gwamnati kansu wannan su shine mai hiyawa akwai wanda kuma wanda sun shiga cikin gari sun su da mutane sun samu wurin tsama na gidajen in wasu ko gidajen aminin su kenan wannan abun yana kawo cikas amma duk da haka in dai akwai wayewan kai in dai akwai horo mutane za su gane da kaɗan kaɗan. Eh. Na gode Malam Hassan. Bari dawo dawo gari ko Hajiya Madan Aje Kolo Tijani. Eh, kuna tsaye matsayin ku na wannan kungiya da ke fafutuka domin kare mutuncin mata musamman ma da yara ƙanana. Eh, ganin yadda ake samun wannan sabon salo na musgunawa ɗaya mata. Eh, shin wannan kungiya ta ku mi take gudanar takamaimai waɗannan ayyuka ne take gudanar domin kare waɗannan masu rauni? Eh gaskiya <clears throat> ayyukan da kungiya take nan gai yanzu akan abubuwan ga kamar amplor kin da ya doka sosai kamar shine wayewan kai wayewan kai a cikin ayyukan nan duka da ake yi kamar shine abin da in aka zai rage ganin ku waye kai yana isa yana kamar yana rage yana rage tunda kamar yanda aka ce sauran wuri gwamnati ya kamata ya kama abin ne kamar dambu ne yawa bai jin mai amma wayewan kan nan da ake yi mutane su kiyaye in aka ɗauki fannin fyaɗe ya mace ita ce za amma kamar mata su ne yawan abubuwan da ake musu na fade da na menene kenan sai a zo a buɗe shi dalla dalla ciki a ce ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza kamar aka ɗauki gari guda haka garin da za a ɗoka sai an san menene dalilin da yake sa yawan fade tukuna a zo a zamna bisa takarda a rurrubuta yanda za a yi a kiyaye wannan abu a kiyaye bai yiwa daman ku in a gida ne abin ya zo same ka kenan cikin ya ka sai aka evaluate abin da ya zo ya same ka a daji da abin da ya zo same ka a gida kaman kowanne bisa balance yana ja yawanci a daji zai yi yawa ya abin yana yin yawa yawanci a gida kaman kaɗan ne ka gani an zo an ma mutum viol a gida abin kaman kaɗan ne akan kaman yara sun hita waje yan mata sun hita waje koko sun ta yi ɗoko itace ko kuma wane ne kaman abin ya yi yawa a can shi yasa ne kama haka a zo a yi ta wayewan kai a ce a kiyaye shi wanda ya zo in mugu ne ana kwatanta kaman tahiya a group yana hana fyaɗe ka aiki yarinya eh man kamar mutum guda in zai fita in mace ce za ta fita ita kadai bayan gari mugu yana iya mata abin da zai mata tunda dai tana da rauni amma in su da yawa ne yana kiyaye shawara an kace daukar daki eh to eh, kamar shi fadan da ake ko ta musguna da ake yi ma waɗannan yara da mata shin cikin sansanin ne ko ko daga wajen sansanin ne ga baki ɗaya ba inda babu a cikin sansani ana yi a cikin gida ana yi a daji ana yi ko ina kawai yanzu kawai abin sai dai a da basu abin da na cin zarafi yanzu a ce viol a ce kashin in mata ne a cikin gida arme ba su ba in ina ne ko ina ma dai kawai wangakin na yanzu na violan akwai shi to Allah ya kyauta bari in sake dawa gare ku madan eh, Aishatu eh, matsalar da ta shafi wato wannan batu na yan musguna da ake yi ma mata musamman a eh, bangaren sansanin yan gudun hijira shin Eh, wannan matsala ya kuke ganin za a magance ta akwai kungiyoyi da dama waɗanda suke tallafa ma gwamnati musamman a wannan bangare na ma'aikatar ku ta ci gaba mata da ƙananan yara shin wace gudunmawa ce waɗannan kungiyoyi suke kawo muku na ganin kun haɓaka wajen kawar da waɗannan matsaloli da, suka wuce gona da iri to eh, gudun da direction da masu hannu da shuni suke kawowa sai dai sensibilisation kin nan waye kai ana musu waye kai bancin waye kai na akwai formation kin da ake yi e, su ma can ana tahiya ana musu formation koko a yi abin ga su a yi convocation su koko a yi organize wani babban forum a waye musu kai ana yi wayan nan duka mun yi shi mun sha yin shi har yanzu kuma ba a kare ba ana nan gayi kullum ana yi wannan waye kai na eh, da me ake cewa wannan amfularkin da ya dauka dama akwai shi mai sulman ya ma fara rage farafar a dakin eh, ya ma fara rage ma wasu suna ganin kamar wannan kwarara 'yan gudun hijira duk ita ta kawo ɗan a ita ta kawo ita ta kawo wannan masalolin nan da bremen fiyadin nan ko ana yin shi ma eh, jeshi jeshi ne ba dai kullum ba mai yanzu kin kullum ne kana jin shi Ito madan ba ku ganin da su kansu waɗannan mata 'yan gudun hijira da kuma yaran ga 'yan gudun hijira eh, bayan sun baro muhallinsu sun zo wani wuri domin neman mafaka kuma an zo ana cin zarafinsu ba ku ganin matsala ba ta yi yawa ba gare su. Bon, matsala ta yi yawa paske eh, wansu babu abinci ne babu shine ke sa su kuma samarin shaye-shaye. shaye-shaye in sun yi da shaye-shayen nan shi ne ke sa su su haɗa ma matan. Wato kuna shaye-shayen da da cikin kasan difa daga eh, meke cewa zuwan nasu ne ya ɗauki amfiyar kwarai-kwarai-kwarai. shaye-shayen nan yanzu mu yaran ma yanzu sun bace yaran wanda muka a ma yanzu sun bi su yanzu a haka da nake faɗi maka akwai gurupofi gurup gurup gurup gurup na yara masu shaye-shaye masu shaye-shaye Eh, to ku kuna gani eh, iyaye suna gani kuma gwamnati tana gani ba a cewa komi to suna yanzu akwai ma grupkin da direction take bi akwai paske yan mata da wannan ki suna gamuwa akwai inda suke gamuwa to direction tana na tana bi wayannan suna waye musu kai suna waye musu kai su bar su daina gamuwa suna shaye-shayen nan Eh, muke suna lalace Na gode madan Aishatu barin koma gare ka Malam Hassan eh, shin waɗannan matsaloli akan ce eh, talauci ko kuma rashin aikin yi shi ke janyo wannan banna shin kun yarda haka? To shi wannan abun abun da yake jawo shi yana da yawa ba abun lissafa ba ne misalta ne kawai za a cikin misaltan da za mu yi mun ce akwai da zuka ce akwai talauci hajiya ta ce akwai shaye-shaye ban da wannan akwai yanayi na yaƙi tunda na ga maka da yanayi na yaƙi yana kawo violence in ya kawo violence wannan yana sa a yi develop violence kin sosai yanda mutane kowa yana so ya huce saman dan wanshi akan violence kin ka gani wato tashin hankali dai shine ummul ubai shine ummal ubai wannan duka tunda in muka sani muka diba baya da abubuwa wannan tashin hankalin bai zo ba wannan abu ba a san shi ba nan ko an san shi da zuwa ta hudu jiwa jiwa ne ake samun shi amma yanzu wannan abun ya yi kamari sosai tun 2015 da aka ware yaƙe-yaƙe nan da muka samu mutanen makwabtanmu da suka gudu suka zo wannan abun ya ƙaru sosai kenan abun muka ce abun da yake haddasa ba abun ba ne talauci yana ciki yakin yana ciki shaye-shaye yana ciki yawan rikici da tunani abubuwa da yawa suke sa ana yi wannan abu. Eto eh yanzu ya kake ganin ita wannan matsala eh, za a iya magance ta ta kamaimai saboda wasu suna cewa dole sai wayar da kai to kuma ɗazu ka ɗauko ni batu na cewa doka in ba ta aiki hakan yana iya zama matsala shin eh, wacce gudunmuwa ce ku za a matsayinku na shugabannin ƙungiyar fararen hula ganin waɗannan matsaloli musamman da ke shafar ɗiya mata an samu an kawar da shi saboda an ka duba eh, abu ne wanda ke iya zama ruwan dare game duniya. Haka ne abun nan yadda ka faɗi in abun nan ya yi kamari yana lalata al'umma ne gaba ɗaya. Kuma mu ya kamata mu tashi ba ma ƙungiyoyin fararen hula kaɗai ba tun da matsala ne na aluma. ya shahi kowa da kowa. Gwamnati ne ƙungiyoyin hula ne ƙungiyoyin mata ne ƙungiyoyin samari ne shi jami'in tsoro ne abun ya shahi kowa malami ne sarki ne mai gari ne ya shahi kowa kenan ya kamata mu tashi mu tashi mu diba yadda za mu kare mu don ta har samari wanda su ne avenir na ƙasa in muka bari suka lalace suka shiga wannan abun suka fara shan kwaya suka fara yin fyaɗe babu makoma mai kyau a ƙasar mu kenan mu a matsayin mu na ƙungiyoyin fararen hula mu muna kira ga kowa ya ɗauki responsibility shi na hwari wanda su za su a fidiya mace namiji ne su san tarbiyyar da su maɗiyan su na biyu gwamnati shine babba shi da yake da nauyin kare hakin kowa da kowa shi da yake da nauri kare haƙi kare talaka da dukiyan shi ya kamata ya tsare kuma in ya kasance a kowanne suka yi doka ta hausa mun su ya kasance an bigi yanda hausa yake ce a bigi gawa don mai rai tsoro ki ra'ayi wannan abu da kyau in ba haka abun bai yi mu matsayin mana na gumin fara gudan da muke ba da fari wayan kai ka dai fana mu mu ba wani prison shar zamu yi ba ba wani tallafa ma wanda abun ya same su ba zamu yi in ma muna yi sai masu hannu da shuni sun tallafa mana tukuna zamu yi musu prison shar ko zamu yi musu reinsertion wannan abun kenan bai isa hun karhinmu na hwari sensibilization ne sensibilization wannan kuma yanzu haka yau da kai yake ni shine nake na gayi na'am ina gode bare da madan aji eh, an san da matan da suka suka ci karo da waɗannan matsaloli suna samun wato eh, matsala ta kuma zaman rayuwarsu kama misalin macen da ake cin zarafinta a cikin gidanta ko kuma a waje eh, ko kuma an yi mata fyaɗe eh, wannan cin zarafi zai sa kwata-kwata al'umma su tsane ta amma ya ta rasa abin da za ta yi a cikin rayuwarta shin mi kuke yi ma waɗannan mata da suka fuskaci waɗannan matsaloli to masha Allah yanzu dai shi harkan fyaɗe wannan in aka yi shi yan shi yasa harka wayewan kan wannan da ake cewa ana ma mutane yanzu da in aka ce maka yau mace wannan an mata fyaɗe ta zama abun nuni ta zama abun nuni rayuwarta ta lalace ta taɓarɓare har ya kai inda zaka ga mace tana kashe kanta neman kashe kai saboda rayuwarta ta lalace yanzu mutane an waye musu kai kuma mutanen da ake doka su da kansu mutanen kansu ya waye in abun ya same su ba su bari wani ya sani za su zo su iske wanda ya kamata tunda duka muna yi muna sensibilisation har da wanga kin term da reference akwai inda kaman kungiya wanga masu kula da mata da yara ko kuma harkan wanga shari'a ko wani wane ne duka mutum in ya zo za a buɗe mishi komi takamaimai abin da ranka yake so can za ka tai babu wani zancen a danne danne yadda ake mutum ko bai ga dama ba a danne mishi haƙƙi yanzu madan ba gulma ba shin a misalin an ka dauki yankin yan gudun hijira ko ko sansanin yan gudun hijira a ganin ku mace nawa ake ma fadi mace nawa ake musgunawa mace yara nawa ake kuntatawa an ka ce ku dan kimanta haka gaskiya in dai na huto in ce ga yanda ake matan da ake musguna kamar zan yi karya amma dai musgunawan yana da yawa shi yasa ne in ka ɗora shi a sikeli wanda ake musguna ma za su yi sosai zai sikelin su zai hau akan wanda ba a musguna ma yawanci kawai mace yanda aka faɗi ne ko al'adance ma rauni gare ta a gidanta ma za a musguna mata wurin ɗaukar ruwa sai a musguna mata ko ina ya zamanto yanzu mace duk inda take shiga kawai cikin cin zarafi ne take ko ina ana ce ana keta mada wangami ake ta haddinta ah, na gode madan eh, barin dawo gare ku eh, madan aishatu eh, ma'aikatar taku ta da tallafin kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗannan hanyoyi ne ake samar ma waɗannan waɗannan mata da yara ƙana da suka faɗa tarkon zaman rayuwa to na ce na fari mana hanyar zancen na ce daga sun ji Eh, direction ki ta yi sensibilisation ko ko kasan eh, mutane ma suna hudu musu yanzu sun gane direction kin namu donc eh, in sun zo dossier ake bude musu dossier an bude musu sai a je a yi vad a je a ga inda suke inda riyolima abin abinda suke fadi eske gaskiya ne sai an tambaye alatu an ji bincike eske gaskiya ne to in an zo shi kenan daga nan sai a yi referensu in kamar ya kamata a je likita a yi abin ga a yi bincike a ga oh. bremen an yi violikin ne mm, ko girman bannan da eh, eh. Mm. sai inda bai wuce eh, tuwajur ba akwai alluran da ake musu don saboda a yi wannan don saboda sida ko don saboda zubi ciki eh ana musu to kuma bancin wannan likitan na kuma ana iya kuma hallo a yi abin ga a yi warrantar su don saboda su je su yi wannan mai ake ca Eh, suke kara. Eh, a yadda musu haƙƙi su. Eh, to kuma masu kuma libayar da fan wannan wasu kungiyoyi su ma kuma suna abin ga suna tallafa musu. Kamar wani irin tallafi ne suke ba su. Suna suna ba su abinci. Suna ba su abinci. Ba akwai musu wata sana'a haka wadda za su yi da kansu. To wannan kuma an yi ana yake can can inda suke madama akwai saniya da suke yi akwai ana koya musu saniya iri suna samun taimako suna samun taimako suna samun taimako ana koya musu saniya iri iri kuna ana musu ana waye musu kai hallo su da kansu mafaske yanzu eh, ya yan group ba ma abin gaba tare da direction akwai yan group na wanda suke kula da musamman bbj kinna presque tous les projets na wanda wanda suke cikin difan nan suna suna cikin suna aiki tare da eh, su eh suna aiki tare da su paske su ma suna da farm relay wanda suke suke kawo musu iri wannan abubuwan nan in an bincika kullum sai biyolkin ne ke zuwa bisa shine eh, daga cikin shidda daga cikin eh shidda ke kullum biyolkin ne ke zuwa bisa paske kowa yana kawowa nan ningimi akwai difa akwai maine akwai ko ina akwai ko ina da village duka akwai su suna da farm relay wanda suke kawo musu eh, iri wannan labarin nan to shi kenan sai in akwai abin zuwa justice ne sai a kai su justice a musu shari'a to ya kamata wanda ya yi wannan abun nan inda an same shi akwai hukunta da zuzoji suke yi to yanzu ma eh, ana hukunci ana yi paske wanda ya yi fiyadin da normalement yana ko shekara goma yana yi a cikin kaso musulma kasan yanzu akwai da kwaskwarima da ake yi mai abak tusa amma ana yin suna yin kaso e, to ba ku ganin matsala ce e, wanda an ka ma macen da an ka ma fyaɗe e, ta ga kuma mutumin da ya mata wannan ta'asa ba a mahukunta shi ba da kyau ba ku ganin wannan matsala ce ba matsala ba ce kawai. Bon, matsala ce kwarai ma, matsala ce wallahi suna gani eh, inda an yi musu in sun kawo kara bure ma eh, wannan. Eh, ina za, akwai me kike so kice malama aji? Kamar an so sami ne inda yake mini kaikai. Na'am, a gurguje saboda lokacin. Eh gaskiya mm. lokacin kamar mu da muke tare da su a daji matsalar su babba shine kai talaka kai da baka komi dama yawanci duka in kaga harka fyaɗe wani ne wanda ya isa a inda yake ko yana da sarauta ko yana da kuɗi ko wani abu haka suke ɗoka a ƙauyen kuma daga ya zo an kawo karan za a rihe amma bayan rihe ya kun tattara kun tahi sai ka gani daga baya zaka ga mutum yana yawo a ciki kullum haɗin da suke kenan ya ƙauye zaka ga kuma mutum yana yawo kuma kenan dole gobe zai tunda ya san fita zai kullum matsalar su ne miye wannan matsala kullum matsalar su ne yan ƙauye bon wannan fita ta vision ki su ne sino mai normalement normalement in dai ya zo ya shiga hannun juji ya hannun juju inda ya zo ya shiga wannan hukumta na dole sai an yi dole sai ko da shekara ɗaya ne ma dole sai yayi kaso. Eh, to ni kuma inda abin kuma yake daure mana kai misalin wajen yan gudun hijira ya za a hukunta su ganin kuma saura ba ma ba 'yan kasa ba ne ba 'yan kasa ba ne inda baki ne paske in an san otarki in an san otarki akwai hukuncin da ake musu eh, ina gode bala kuma shakka eh, malam asan kana cin abin da suka ce shin in an ka bi waɗannan hanyoyi ganin ka wannan matsala ta musguna da ake yi wa mata musamman a wuraren da aka tsugunar da 'yan gudun hijira za ta rage. Sosai ma kasan doka ba ta bambanta a yi ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba. Wanda ya yi shi take diba ba ta diba menene national taking ka wannan na ɗaya kenan kenan yadda doka ta hau sama 'yan ƙasa haka take hawa saman wayan da suka zo daga wani ƙasa suka zo na ƙasa mu kenan su ma suka yi doka Nijar dole ta hausu. babu bambanci tsakanin su da ƙasa haka ake ake tun da laihin ake diba na biyu abin da nake son haɗi ka san yawanci duka abin da yake sa mutane su suke shiga a ce a yi hakuri a diba a sasanta a yi wane ne wani a bada kuɗi wani a zo a bada hakuri pressure ake yi wannan kuma bai da kyau tunda an san mutum an mishi laihi ya kai inda za a hida mishi laihin shi eh, a hida mishi hakin shi a bari mutane su ka san ala wannan ma yana cikin al'adun mu wannan ma yana cikin al'adun mu sai a ce a ah, abu ne Allah ya kawo a yi haƙuri a yi wane ne sansa da dike har a zuwa ake ma ana tilasta mutane a yi retiren plant a wajen justice ma kenan bai yi ba. E to eh, ku me ya kamata ku yi kenan don ganin uh, an ci gaba da irin waɗannan eh, hukuntawa ko kuma an ci gaba da yanke hukunci kan mutanen da ke aikata waɗannan abubuwan asha a wuraren 'yan gudun hijira da ma cikin al'umma. Muna mu mutane suka zo ma da hari ma muna ga musu. Mu ce musu mu mu na ɗaya ba mu shiga abun in ba haka bane. In ba gaskiya bane ba mu ma shiga. sai mun tabbata da abun haka ne na biyu muna gaya ma mutane to mu ba mu shiga mu tsaya sama hanya sai mun ga ƙarshen abu ba mu yarda daga baya ka zo ka ce kai ka yi haƙuri ko ka yi a'a mu sai mun ga ƙarshen dole sai mun tilasta mutumin nan ya biya laifin shi haka muke a ba gawa ka shi mai rai ji tsoro to ina ganin eh, eh, eh, lokacin namu yana tafiya madan wace wani kira gare ku a game da wannan matsala ta musgunawa ɗaya mata da cin zarafinsu musamman a yankunan 'yan gudun hijira inda ake ganin akwai cinkoson al'umma kuma ake ganin kamar akwai rashin ko in kula daga wasu mutane ko daga wajen gwamnati ne ko ko daga wajen kungiyoyin fararen hula ganin cewa akwai masu rauni da ke wuraren to mu abin da zan faɗi ma yan eh, gudun hijira eh, in sun gani ko ko abin ya same su kar su zamna su rihe zancen eh, su zo su gudu su zo su faɗi ma mai gari in babu mai gari su zo akwai ma'aikata musamman na promotion de la femme mai kula da hakkin mata su zo su gudu su faɗi paske akwai har yanzu akwai wanda suke boya koko su ce wannan dan makwabci ne musu koko wani abun kumya ne wani wane babu wani kumya tunda su ma su ji kumya ba kuma su ma su ji kumya don su zo su gai to insha Allah za abin ga kisu eh, wannan matsala za ta kare mm. eh to na gode akwai wani abun da za ku kara eh, ba abin da zan kara in ce dai kasu kasu dai su boye su kawo Eh, wato eh, akan ce ciwo kashe mai kunya mhm. idan ka ce zaka kunya abu kenan akwai matsala na gode eh, malam hassan akwai wani kira ko sako da ke gare ka a game da shi wannan matsala ta musguna da ake yi wa ya mata da yara ƙanana musamman a wuraren yan gudun hijira kuma ya kake ganin za a wannan matsala za ta ɓace kwata-kwata musamman a nan yankin difa yawa na ɗaya ni kira na zuwa ga kowa da kowa ne kira na mine ne musan nauyin da addini ya dora kanmu nauyin da doka ta dora kanmu na musamman na tarbiyyantar da yaranmu mutane su sani tunda yawanci duka reshin tarbiya mutane sun bar ɗiyansu kara zube ba san ina suke taya ba wasu san su waye suke hulɗa da su ba ba san ina suke wuni ba ina suke kwana ba ba san meye suke sha ba shi yake ka wannan abu kenan mu zurzure ido mu ba yara mu tarbiya wannan shine kira na farko na biyu mutane su sani wannan abun yanzu ya fara zama ya fara girma in ya girma kuma a gaba mu duka ne za mu sha wahala tunda na gaya maka al'umma ce gaba ɗaya take nan ga rushewa in samari suka rushe babu al'umma tunda su ne gimshiki na al'umma ba mu kar mu bari samari mu su lalace na gode eh, eh, madan aji akwai wani kira gare ki kiran da gare ni shine kamar yadda sun ka faɗi ga uwaye tunda uwaye yanzu su ne tushe tushen tushen tushen duka me ake cewa gaba ɗaya na yara tunda yaro kan ya fita waje a gida yake sai ya yi shekaru a gida yake take nan uwaye su buɗe idansu su zura idanuwansu akan iyalinsu su kan tarbiyyar yaransu tun daga gida tun kan yaro an ce tarbiyya tun cikin ciki ake fara ma yaro su tada su kama tarbiyyar yara shine zai taimaka hallau gwamnati ita ma ta kama abin da ƙarhi tunda duniya namu gashi nan abin ya zo ƙarshe kuma hallau sai an kama. Da kuke ganin cin zarafin zai kare ga wajen bangaren mata da yara. To gaskiya sai kawai dai addu'a da wayewan kan nan da za a yi. kuma hallo uwaye mata su su kama da kyawu su su kula da diyansu to ina ganin haddan nan za mu kare wannan muhara mu ta yau daga nan ɗakin magana na radio alternative eh, da ke nan yankin difa inda muka tattauna kan wato matsalolin fyaɗe da cin zarafi da ake cin karo da su a sansanin 'yan gudun hijira a nan yankin difa abinda za mu riƙe dai shine na cewa dukkan bakin da muka gaito sun ittifaƙin cewa ya kamata kamata magabata su mai da hankali tare da kungiyoyi daban-daban masu ruwa da tsaki don ganin wato doka ta aikin ga dukkan masu aikata irin waɗannan miyagun ayyuka da kuma ke cin zarafin ɗaya mata da yara ƙanana a cikin wannan ƙasa ta mutanjar musamman a sansanin 'yan gudun hijira ko da yake an ce tarbiyya tana tasowa tun daga iyali kenan ya kamata uwaye su ma su mai da hankali wajen tarbiyyar da ɗiyan nasu abun da ya kamata gwamnati ta yi shine na samar da ayyukan yi ga matasa saboda yawancin waɗannan matsalolin da ake cin karo da su su ne rashin aiki ga matasa musamman a wannan yanki na eh, difa malaman da suka taimaka mini wajen gabatar da wannan muhawara na samu madan aishatu shatima amsagana wadda take a ma'aikatar eh, cigaban ɗaya mata da yara ƙanana reshen difa na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma na samu halartar madan aje kwallo tijani ita ma mamba ta kungiyar nan ta sos feb madan na gode allah ya saka da alheri sannan kuma na samu malam hassan bello coordinator kungiyar nan ta rutab reshen difa na gode allah saka da alheri ni ne malamin ma'ada da ya jagoranci wannan muhawara.